Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad dalol da kuma niyya ko kuma voa africa zango 200.5 sai kuma alpha radio a kumasi na ghana za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. To jama'a assalamu alaikum barkanku da shan hantsi. shugaban rasha vladimir putin ya jingine matsayin da aka cimma ta dakile kera makaman nukiliya wacce aka rattaba hannu a kanta tun a lokacin ana yakin cacar baka a matsayin martani ga matakin da amurka ta dauka a ranar juma'a a wani jawabi da ya ta kafar talabijin yayin wani taro da yi da ministocin harkokin waje da manyan kwamandojin kasar putin ya ce takwarorinmu na amurka sun ayyana cewa sun janye daga wani yarjejeniya da aka cimma saboda haka mu ma mun janye ita dai amurka ta sha alwashin za ta janye kwata-kwata daga wannan matsayin da aka cimma ta dakatar da kera makaman na nukiliya nan da watanni shida masu zuwa muddin hukumomin moscow ba su kawo ƙarshen aikace-aikacen da suke yi ba waɗanda amurka ta ce sun saba wannan yarjejeniya wacce aka kulla a shekarar 1987 shugaba putin ya ce rasha za ta fara wani gagarumin aikin kera makamai masu linzami sannan ya baiwa ministocin sa umarnin cewa kada su fara wani shirin sasantawa da hukumomin washington magoya bayan shugaban 'yan adawan venezuela juan guaido da abokanan hamayyarsu na bangaren shugaba nicolas maduro sun yi zanga-zanga masu kishi da juna a caracas babban birnin kasar a jiya asabar yayin da babban kwamandan dakarun saman kasar ya juya wa gwamnatin maduro baya ya kuma yi mubaya'a ga gwamnatin guaido ta rikon kwarya dubban magoya bayan shugaban 'yan adawan ɗauke da tutoci suka mamaye wasu sassan birnin na caracas suna masu nuna goyon bayan kiran da ake na a gudanar da zaɓe da kuma kafawa gwamnatin wucin gadi a daidai lokacin da wasu ƙasashen duniya ke ci gaba da kira ga shugaba maduro da ya soka daga kan mukaminsa guaido ya samu halartar ɗaya daga cikin wuraren da magoya bayansa suka yi cincirindo tare da mai ɗakinsa fabiana inda masu zanga-zangar suka mamaye shi a nasu bangaren su masu goyon bayan maduro sun bazama a kan titina a yankin yammacin birnin na caracas inda suka yi bikin cika shekaru ashirin da juyin juya halin da aka yi na bolivia wanda ya kai ga kafa aƙidar gwamnatisanci ta hugo chavez wato tsohon shugaban ƙasar ta venezuela da maduro ya gada yayin wani jawabi da ya yi wa dandazon magoya bayansa maduro ya yi kira da a gudanar da sabon zaben 'yan majalisa inda jaddada cewa har yanzu shine shugaban ƙasar ta venezuela gwamnan jihar virginia ralph northam ya nanata matsayinsa ta cewa ba zai sauka daga mukaminsa ba kan wani hoto da ya bulla wanda aka ɗauka tun lokacin yana makaranta wanda kuma ya nuna shi a matsayin mai aƙidar warin launin fata hoton ya nuna wani mutum shafa da bakin fenti a fuskarsa yana tsaye a kusa da wani mutum sanye da fararen tufafi da masu kishin farar fata na 'yan kungiyar ku klux klan ke sakawa yayin wani tsokaci da ya yi ga manema labarai a jiya asabar northern ya musanta cewa yana ɗaya daga cikin mutanen da ke cikin wannan hoto. Ya kuma ce shi bai sayi kundin hoton ɗaliban da ke ɗauke da wannan hoton ba, wanda aka wallafa a shekarar 1984 a lokacin suna makaranta. Inda ya kara da cewa shi bai ma san cewa akwai hoto mai kama da wannan ba sai a ranar Juma'a. Gwamnan na jihar ta Virginia ya ce sun dukuba shida da ma'aikatansa domin su kafa hujjar cewa ba shi bane a cikin wannan hoton. sai dai northern ya amince cewa lallai a lokacin yana dan shekaru 25 ya yi wata shiga inda ya shafa bakin fenti a fuskarsa a lokacin wata gasar rawa da aka yi a san antonio na jihar texas inda ya fito a matsayin shahararren mawaƙin nan ba amurke dan asalin afirka wato michael jackson lamarin da ya ce yayi da na sanin yin hakan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kasar belgium ta amince ta baiwa tsohon shugaban coast lauren bagbo mafaka bayan da kotun hukunta manyan laifuka ta icc ta wanke shi daga tuhumar da ake masa lamarin da ya zo wa mutane a bazata kotun ta icc ta saki bagbo bayan ginda ya masu wasu sharuɗa inda aka ce ya zauna a ƙasar da ba wato da ta bashi mafaka sannan kada ya tuntuɓi wani shaida daga cikin mutanen da ake da ake ke da hannu a wannan shari'a ko kuma ya yi magana a bayyana jama'a dangane da ita wannan shari'ar kakakin kasar belgium karl lagati ya ce gwamnatinsu ta ba bagu mafaka ne saboda hakan na ɗaya daga cikin irin gudunmawar da suke ba kotun ta hukunta manyan laifuka ta icc domin ta yi nasara a ayyukanta a ranar 15 ga watan janairu aka wanke bagbo da charles blay gude ƙarshen labaran duniyan kenan. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali. Amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a masu sauraro barka ku da yau. Barka mu da saduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa inda bayanai ke nunin har yanzu da saurarina a game da batun mutunta 'yancin na kasassu a su na bil'adama. Kwada yake ta wani bangare akwai alamun samun ci gaba idan aka kwatanta da shekarun baya. Sule Mumuni Barma ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke fatan ana shan hantsi lafiya. A yau za mu karkare hirar da muka yi da shugaban haɗakar ƙungiyoyin nakasassun jamhuriyar Nijar, sido Nuhu Umaru, wanne yake ganin lokaci yayi da ya kamata a ɗauki matakan fassara wa jama'a dokokin da ƙasashen duniya suka rattaba wa hannu akan maganar mutunta 'yancin nakasassu. saboda haka ya shawarci shirin na ƙasa ba kasawa ba ya haɗa gwiwa da masanan doka domin wannan aiki. yake ya fara ne da yi mana bayani akan abubuwan da suka zanta da shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu lokacin da ya gayyaci na kasassu a fadarsa a albarkacin bikin sabuwar shekara wato 2019. Mun samu damar zantawa da shi eh, shugaban kasa mai girma Alhaji Isu Muhammadu ya saurari koke mu kuma mun sani eh, lattija ne eh, mai cika alkawali. Muna nan muna jira muna da cikakken fata alheri zuwa ga mutane masu nakasa duka saboda insha Allah mun sani wannan abubuwan da muke nema ba don saboda kanmu ne ba ba don saboda kungiyar mu ce ba ma amma saboda mutane masu kasa ta Nijar Niger saboda ci gaban mutane masu nakasa ta Nijar. Na gan ku a wurin wannan biki eh, wato shi eh, shugaban kasa Isu Muhammadu da Prime Minister Birji Rafini sun sa ka tsaka kai a matsayin ka na shugaba kuna ta hira. Ka yi amfani da wannan dama domin gabatar da waɗannan koke-koke? Kwarai sosai shi da kan shi ma mai girma shugaban kasa ya ce na ji ku duka duka koke-koken kuna jiya kuma insha Allah za a samu biyan bukata kuma ni ba da shakkun cewar in Allah ya yarda muna samun eh, biyan bukata saboda ko kudaden da aka rage na gaya muku lokacin da muka faɗa birjira fini nan take ya bada umarni eh, ga ma'aikatun shi ya ce maza maza su yi aiki domin dawo da wannan alkawalin wanda suka ɗauka insha Allah muna da ƙwarin gwiwa cewar insha Allah ah, za a cimma manufa insha Allah nawa ne ya kamata a fara bada a nan gaba a matsayin kudaden tallafin da aka dauka shine eh, daga miliyan hamsin a daga wannan gidauniya a kai ta miliyon dari da hamsin shi ma miliyon dari da hamsin kin nan duka ministoci sun yi ittifakin cewar ba isa za ta yi ba amma hwarawa za ta yi mu in an bamu wannan wallahi alhamdulillahi mun gode amma akwai wani abu wani kuka da a gare mu wanda shi ma mun isa da shi ga mai girma shugaban kasa shine doka wanda ke daidaita sa'a mm. tsakanin mutane masu nakasa da sauran sauran mutane wanda ba su da nakasa wanda ake ma luwas legalite de chance de personnes handicapées yanzu haka wannan dokar eh, tana eh, cikin eh, secretariat general na gwamnati wanda suke dubin wannan dokar domin su tabbatar da ita wannan mu in sun tabbatar da wannan dokan alhamdulillah gaskiya sun biya mana bukata sai fatan alheri bangaren mutane masu nakasa muna ta zaton cewar insha Allahu shekarun da suka saura insha Allahu za mu cimma ah, bukatun da muka sa gaba insha Allahu yaya hulɗa take tsakanin kungiyoyin nakasassun Nijar da kungiyoyi masu zaman kansu na cikin gida ko haɗe zuwa na ƙasa da ƙasa ko da ya ce ba mu samun tallafi kwarai mu masu aiki da zuciya ne mutane masu na ƙasa ƙungiyarmu alaƙar mu da sauran ƙungiyoyi wallahi alhamdulillah sai hamdala yanzu eh, muna ƙara haɓakar da hulɗa tsakanin ƙungiyar tamu da sauran ƙungiyoyi eh, na horar hula eh, da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu muna da manya-manyan abokan hulɗa guda biyu Uh, ana ce ma guda cbm guda kuma imanite inclusion mm. wanda da ana ce mishi handicap international to yanzu mun kulla hulɗa da union european ƙungiyar mm. tarayyar turai wanda tun shekara yanzu wajen uh, biyar muna aiki tare insha Allahu eh, muna nan muna eh, fadadar da wannan hulɗa yanzu eh, mun kai mun adadin kungiyar mutane masu kasa ta Nijar mun kai babban matsayi Afirka saboda mu ne ma ce rike da babban shugabancin Eh, haɗaɗɗiyar ƙungiyar mutane masu nakasa ta afirka gaba ɗaya ka gani alhamdulillah an ci gaba kwarai a ɓangaren eh, ƙungiya na mutane masu nakasa ta nijar mm. akwai wani kira da za ka yi zuwa ga mutanen da ke fama da nakasa mutane masu nakasa masu fama da nakasa ko masu nakasa saboda ni nakasa ban ganin nauyin ta mabalin ce masu fama da ita mutane masu nakasa zan cewa ni ina jin daɗin nakasa ta don ba fama nake da ita ba ina cira gare su kasan nan su maida ta kaman ba komai ce ba su maida ta wata baiwa ce ma wanda Allah ya yi na mutum ya tsaya ya yi aiki kuma ya nuna duk da nakasan nan yana iya eh, komai ni da ka gani nan ayyukan da na iya da yawa ne saboda shi dukkan mutane masu nakasa ina sa kira gare su duk inda suke su bar baran nan ga mutane wanda su ba ba su da gasa amma ana ganin su cin gari suna bara su bar musu baran nan ba abin yi ne ba mu komo mu gani mu dukafa da addu'a kuma mu dukafa da neman haƙoƙinmu wajen gwamnati ta cewar an taimaka muna mun yi aiki kuma mun ci da zuhanmu ba tare da mun mika hannu ba uwayen yara masu nakasa dan allah dan annabi su taimaka su sa su lakwal kar su gani dala ko dala biyu wanda suke samu ta hanyar bara su je karatu ni inda an sani bara ne yanzu da ai al'umma ba ta nan ga amfani da ni to ina ganin yanzu ba ba iyaye ne kadai ba har al'umma tana amfani da ni alhamdulillah ba ba alfahari ba eh, amma godiya ga Allah to shi sa ni ce ina kira yaro mai nakasa wanda take da shekara wanda ya kai a sata lakwal a lakwal in ba a sashi lakwal ba to shi ne zai koma cikin hanya yana bara gobe wanda mu ba mu san wannan don ka duka inda muryar radio nan ta ke kai dan Allah da annabi uwaye ku hudda yara masu nakasa kusa su lakwal ka ku gani cewar a nauyi ne zuwa kai su da dawowa lakwal insha Allah wannan ne zai zama hutu gare ku gobe. President Sido Nuhu Umaru eh, ina ga mun zo karshen wannan hira shin ya kake kallon shirin na kasa ba kasawa ba na muryar Amurka kuma wace irin shawara kake bayarwa domin ƙara inganta shi yadda ake gabatar da wannan shiri. To bari in maimaita godiya zuwa ga wannan rediyon da dukkan mutanen da suka samu ilimin kirkiro wannan na kasa ba kasawa ba. Yana cikin hanya ta ayar doka ta hudu na yarjejeniya wanda majalisar dunkin duniya ya rataba mishi hannu wanda ce mishi convention relative of the person handicapé wanda an sami shi hannu a sha hudu da watan disamba shekara 2006 a yanzu da nake muku zance kasashe 177 suka rataba ma wannan yarjejeniya hannu ta tabbatar da dukkan haƙƙoƙin 'yan adam ana baima mutane masu nakasa wa'annan haƙoƙin to ni ina ganin domin ƙara inganta wannan eh, shirin naku ko yi lissahi ku tunani ku gani wannan yarjejeniyar a nemi masanan wannan yarjejeniyar a yi shirye-shirye da yawa wanda suke wayar da mutane al'umman duniya kai bisa ga wannan yarjejeniyar da yaya za a iya a aiwatar da shi cikin ƙasashe ina tabbatar muku da cewar akwai masana da yawa ni kan kai na wallahi ina da sani da yawa cikin wannan eh, tsarin doka to me yasa ba za a yi shirye-shirye da yawa ba bisa ayoyin doka na wannan yarjejeniyar domin al'umma su gane wannan ayar doka kuma a aiwatar da shi a cikin kasashen duniya duk gaba daya bisa ga ci gaba mutane masu nakasa wannan yarjejeniya ya kunshi ayar doka guda hamsin ne insha Allahu in an amince da wannan eh, shawarar to insha Allahu mu muna shirye mu ba da gudunmuwa domin tabbatar da shirye-shirye bisa fanni-fanni-fanni eh, na wannan yarjejeniyar. To masu sauraro a nan muke kawo ƙarshen wannan shiri sai a makon gobe za ku ji abubuwan da nakasassu ke cewa a Najeriya. Bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya saka hannu akan wata dokar da ke haramta musgunawa masu bukata ta musamman. a madadin shugaban haɗakar ƙungiyoyin nakasassun Nijar Sidon Umaru da abokan aiki na nan sashen Hausa ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku Allah ba mu alkhairi. Salamu alaikum. Yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali. Ya Allah ya dole jogo hanjun je gim allah gam annabijo minon de min nodda harɗoye emin nodda ɓe noddi take ɓe ɓe gaɗa kokari masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fatan iyali na lafiya Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka gayyato mata Fulani domin bibiya kan yunkurin da shugabannin kungiyar jihar Niger ke yi na hana matansa sana'a sai da nono, sana'a da Fulani suka gada kaka da kakanni. biyo bayan zargin da ake yi cewa waɗansu matan na fakewa da wannan sana'a suna baɗala. Ga ci gaban hirar Mustapha Nasiru Batsari da Hajiya Hafsat Abdulrahman shugabar kungiyar mata Fulani ta jihar Niger da kuma Hajiya Binta Yahaya. woman leader kin ji abin da ta ce ita har zahiri ma tana gani ke shugaban mata ne bangaren matan fulanin nan me za ki ce game da wannan ne ka zahiri ni ma na gani din kuma na yi shari'a ba ɗaya ba biyu ba a yanzu ma haka in ka je gaban shago na yana ga ko baka iske ba za ka iske fulani uku hudu ko biyar suna zaune to irin wannan shari'ar kuma na sha yin ta ba sau da ba su dan ni tsakanina da Allah har na taba zuwa ɗakin kato ba Kano na je na sami bahulata na a kwance. Kano koko dai bahaushe. Ba, to bahaushe kai ba Kano ne ba tsari ce ya sanya ya sanya kake gudu. yi kice ba Kano ya ga kice ne ba. To me yasa ko kana kuma kuna da tambarin ku ai shi yasa. To alhamdulillah na je na same ta a dakin mutane a kwance na same ta to wala sai da na kai ta kotu amma cikin ikon Allah aka yi shi to yanzu ikon Allah ya sa mijin yarinyar ya ji don har na kira shi mun zauna da shi wallahi komai ya riga ya daidai yanzu tallan mata daina mhm. to kaga irin wannan irin wannan abubuwan in an sami masu tsayawa tsakaninsu da Allah su yi irin wannan yana da amfani to amma in ka kai a matsayin ka na babba idan ka ga abin da zai lalace in ka ja sai ka jance kai wannan tsohuwa ta cika samu na ido to bi da dauhu anata ne dunki ne to aya handi dole jofa na du hanjun je gim gin annabi juminan da imin nodda har doye mm. imin nodda be min noddi take be ben gada kokari ta ce duk wanda ya ce za a lalace masa hanci to dole a kyale shi muna kira ga ardo ardo su yi wa allah su kokari su ji hankalin yara maza ko kuma su dage su haɗa gwiwa su wayar da kan yara maza da mata dabarun rayuwa ko halin da duniya take ciki domin idan ka zauna a cikin yamutsi yau da gobe da jibi to ba yadda za ka iya zama lafiya a cikin ɗakin kama don idan kai haka za ka iya rasa rayuwarka. ya kuka ji da su mazan shugabannin fulani na suka bullo da wannan abu a matsayin ku na mata ba ku ji abin ya maku girma akai ba girma mugun girma ma kai dan shi har da ke ruwa da ya ce mana haka gaskiya mun yi mamaki dan a ranar a zahirin gaskiya ni har mita ma nayi yi na ce to shi alhaji da ya ce haka biya tun ai tun da eh, daddare ake daura kayan tafiya ba a neman mana wurin zama ba ba a ba mu gurin da za mu tsuguna ba a'a mu tabbatar cewar wani abu ba kuma ba a fara fa'intar da mazaje ba irin mugayen mazaje nan da suke zuwa da cikin gari su zauna su ci indomi su ci kwai su ci taliya su sha shayi su shika shikinsu sannan su matayensu na gida ba su ba su ba daidai da kanwa ma sai da za ta jefa a miya sai ta je ta roƙo a makota kaga irin wannan ba babban haƙin jefi wannan amma ina kira da shi shugabanmu har ɗuki ruwa da shugabanmu yatti Allah kautal hori da shugaban gan Allah hulbe su yi ƙoƙari don Allah don annabi su fidda damo ga harawa mm-hmm. alhamdulillah hajiya uh, mun gangaro tattauna wannan tarbiyyar iyali abu ne mai muhimmanci kuma dukkanin nan ga alama kuna cikin kamala da sauran abubuwa a ki a ra'ayinki da aka bullo da wannan magana ya kika ji a rayuwarki ban ji daɗi ba ban ji daɗi ba da aka bulo da maganan a hana su zuwa talla mm, kuma zargin da ake musu din to zargin to ba daɗi saboda wai shin nima ina so yi tabbaya shin su mazajin fulani ba su noma ne to an ce ba illata ce ke kamata ya mauna eh to to to idan har kai manomi ne ba fulani ba nono din ne kadai aka dogara da shi wanda zai kasance shi ne kawai mata za su je su sayar sannan a zo a biya bukata a gida su kuma su dawo kamar yadda hajiya ta ce su dawo cikin gari su zanna su ci indomi su ci taliya su ci menene mace kuma in ta samu cinikin nono oho in bata samu ba ma dai shi dai bukatan shi dai ya dai bata dama ta je ta shigo cikin cikin bariki ta zo ta yi talla ta abin ta ga dama to ni dai yanzu a gani na dai to ba daɗi mm. yanzu me shawara ki babbar shawara ki ga al'umma musamman fulanin nan maza da mata gaba ɗaya don samun nasarar wannan yunkuri da aka yi sai abin da ke ciki su mazaje sai su zanna su duba shin tunda tunda naji an ce mata na in ta fita misali ba a ce mata na ba amma tunda an ce ga matan fulani ga in sun shiga bariki ga abin da ke faruwa bari mu mazaje mu taru a mu hada kai mu san wani hanyar da za mu ɗauko wanda yake muna tare da iyali mu kuma mun san cewa irin yadda suke zuwa suna sana'an nan shi su sa ma sai ID ma kamar yadda ita ta ce da ta zo ta kama wata da wani ai da mijin ya zo ya duba ya gani ya ga gaskiya ne ai yanzu ba sana'a kuma an hana din eh, su saboda haka idan akwai za su iya bin ta irin wani hanya da za a ce duk wanda matan da aka kama ta ta je wajen wani ta kai nono ta tsaya tana lalata da shi a gaya a kira mijinta a gaya mishi in an san mijin ko kuma a bi ta har har gidan mijinta a gaya ma mijin cewa ga abin da take ciki in ta fita ga abin take ciki kila mai yiwuwa a lokacin ta zo ta bari hajiya daga karshe za mu rufe da ke a matsayin ki na shugaban mata na fulani menene babbar shawara ke musamman ga al'umman fulani maza da mata akan wannan matsala babba shawara ta kira na da zan yi ga mazajen fulani su yi wa allah su yi wa allah su yi wa allah su yi wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama su yi kokari su riƙi koyi da annabi Muhammadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su yi tunani cewar mu fa fulani daga cikin annabawa sun san da zamanmu kuma daga eh, usmanu dan fodiyo ya ce mana cewar ya ba mu addu'o'i abu guda uku mu yi noma mu yi aure mu haihu mu yi sallah mu yi karatu mu tarbiyar da yara to tarbiyar nan ba za ta yiwu ba idan an ce sai da ruwan ciki kan ja na rijiya eh amma dan allah dan annabi ni ina kiran mazajen nan su yi kokari su yi koyi da annabi muhammadu manzo allah sallallahu alaihi wasallama su kira jama'a su rika fa'intar da jama'a mhm. shugabannin nan namu ni ba zan fasa kiran su ba kowane lokaci ko gobe ma mun zauna gidan rediyo sai na kira su dan Allah dan annabi su yi hakuri su ja mazajen nan namu na daji daji din nan su a yi a haɗa kai a sami ko da mutum uku ko hudu a rika ratsa wurare ana zuwa ana fa'intar da su to sai ka ga Allah ya kawo mana saukin wannan abu yanda shi kuma har ruwa ya tashi ya yi tsaye ya ce zai yi wannan abu idan dai wannan shine mafi alkhairi ubangiji allah ya tabbatar mana kuma allah ya bashi wuyan dauka. da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba ku ji abin da mazan za su ce dangane da waɗannan batutuwa da kuma shawarwarin da matan suka gabatar. Kafin nan a madadin bakin namu Hajiya Hafsat Abdulrahman shugaban kungiyar mata Fulani a jihar Niger da kuma Hajiya Binta Yahaya Sarki Mina sai kuma wakilin Mustapha Nasiru Batsari da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin. da chuba Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Za ku kuma iya yin tsokaci a kan wannan batu a shafinmu na sada zumunta Facebook da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Allahu ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. daga banya kanka watakila mu gane nuhinka kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke balle an ce mai gida balle an ce mai gida tayya ma sake waha muke isai doro muke isai kwambo muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bayu muke kudu ba tun haƙurin bisashe dabobin duniya zakara ko to yake salisu ne ma hatsi yake amma hatsi in ya samu wani ɗan kuka yake kaza rugowa take hatsin ita za ta ci shi ko ya ci ita za ta ci shi ko ya ci haka ne a gurin mutane. Reza alele ni gobara nike salisu ni gobara nike tun da kai na ban bari ba shin salisu wane zan bari tun da kai na ban ragama ma garin ga wane zan ragama sai ma kun san ban na bari shi garin ga kowa ya sani babban bawa yake domin dala in ya rika ai shi ma mata shi za shi ba ashe ba wa mata yake ashe ba wa mata yake To madalla abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu Amina Buhari au nake cewa a wani lafiya.